الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتين وأن اللتافين تفسير القرآن من جرمه tafsirin da ya a tawil fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ta gama da Allah wa mun kwana a cikin suratun shu'ara muna shahi na tsina 151 a wannan juzgi na biyu mujalladi na uku kuma yau muna sha shidda ga watan safar hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi dubu daya da dari hudu shekara arba'in da takwas

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أنا بياني تيوا ba wani tunatarwa wanda zai zo musu daga Allah wanda an mai sabon saukarsa sai sun zama suna masu bijirewa Allah ya ce faƙar kazzabu bin zikir sun ƙaryata da ƙur'ani wato kuma ba da iya iraduhin ba wasu. kuma aminu sun amince fi ka zibajen ƙaryatawa hatta addahum ila istihza'i ya ya bayar da su zuwa ga izgili da shi al-muhbiru bihi an wanda an ka ba labari gare su da shiya dimlan don kumsawa fi qaulihi fasa ya tihin an ba'u hakika ƙarshen ma kanu ya sa zuɓula bihi abinda sun ka suna izgili da shiya hakika zai zo musu iza masahum azabullah idan azaba Allah ta shahe su idina cikin duniya ka yau mai kamar ranar badar aw fil akhirati lahira wa yake hamil anba'i da zakkowa da zakkowa manya-manyan labaruka su kutso su zo ba tare da an sani ba lalata don gwani ala uzuni bisa girman ma yanzu da abin da ke da bihin gare su li'annar waƙi'a don abkakka ya za azuma in ta girma sha'at tana watsuwa fil buldan cikin garuruwa wasa rabbi a habari har ku ba sai mahaya su ce da labarukanta a ɗauka a yi nan ana ba da labari a yi nan ana ba labari gabasiya da yammasiya da kulanci da arewaci wa abara ya yi ibara fil an'ami cikin suratul an'am bi saufa ce saufa ya tihi wa huna bi sini nan ko da sini wasa ya tihi wakiltar na makiya duk waɗanda surori guda biyu duk maka sun ka jiɗa li'anna ayatul an'am domin aya ta suratul an'am sabiqa ita ta riga ga rasulun jida wattarahi da kuma jinkiri bi saufa aksaru min sini ya yawa daga sinu a ce saufa ya yi jinkiri bisa ga sinu din wallahu a'lam suma ma sha da ci gaba awalam yarau kan ahlakna أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ثم أشار إلى التي ما كذبوا سنينون زواج لله أبن سمع قريتا بقولي shin awalam ya rau ba su yi gani bayan yan zuru ba su dubi ba ilal ardi zuwa ƙasa ila bada'i zuwa ga makayatan mafiya abin da cikinta kam da yawa ambatana mun ka kira siya cikin ta ai kasiran da yawa min kullu zaujin dukkan nau'i nau'in nau'i karim mai girma hasanin mai kau aw mahmudu kasiru koko abin godewa kasiran nau'i mai yawan amfani sifatun mushabbaha wannan sifa ce mushabbaha kamar yace wa mamin naftin nafsin babu wani tsiri muna tare da kuwa babu wani tsiri a duniya illa walhu sun sai yana da fa'ida duk tsirin da ka gani to akwai fa'idar da gare ana magani da shi ko ana wasu abubuwa da shi in ma wahala ko da shi ɗai au ma gairi ko da waninsa muna tare da kuwa wa kam li al azwaj saboda yawan dagwai don haka wa kullun da an kace to li ahadin tunanki li ahadin taronki wa itana ai ambatana fiha mun cira ciki abradan ɗaiɗaiku kasiratan masu yawa min kulle nau'i ga dukkan nau'i sharifi madawi marziyi sifatu wanda an ka yarda da sifarsa kai inda fi zalika lalle cikin wannan in ba tirantawa إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك الإنبات إلى اللي ولا سجلان توا أو في كل واحد كوكو قداء من الأسنام كله كنغا لآية والله آية دلالة ميقودي على كمال قدرته تعالى bisa ga cikin ikon Allah malawakin sarki wa rahmati da rahmatsa amma wa ma kana kasaruhum mahiyan su bai zamo ba mu'min masu imani fi ilmin Allah cikin sanin Allah wa qada'i da hukuncin Wani za la tamfa tanfa'uhum al-ayat don haka ayu ba ta amfani su ma wuduhi ta da bayyana ta lika wani don kasance wasu mahalukin an halike su din nari don wuta wakala ita kana din na qalisi bawai za'idatu wa ma a akasaruhum mu'minina sai ce wa ma kana Allah gane muwa. na wayan rabbaka inna rabbaka lawal azizur rahim wa inna rabbaka lalle ubangijin kafa lahuwal aziz shi mabuwayi na algalib malin mai iko alantiqam bisu da azaba Allah na da iko azabtar da wanda ya kabi da kafara alkafara da kafirai rahimu Allah ne tausayi na haisu am halahun bagirar ya dinkirta musu ma takazibi ta da karyatawa aw rahimi ko kore mai rahama na muminina. ko dai Allah ya yi din da kafirai ga sabon Allah suna yi amma an dinkirta musu a doke su ba ko kuma Allah mai rahama na ga mumini Allah kai mu rahama au ci gaba wa illa rabbuka musa amin القوم الظالمين ولما بين إعراض كفار مكة لوكتين دي بيّن الدبجري Makka, مكة وتكذيب نكاليتا وسو واستهزائهم لإذن سبيل الرسول لمنزو وبما جاء به da abin da kuma yazo da shiya ataba azalika bika sai biyo da wannan likisoshi na al'anbiya annabawa ma qaumin da mutanen su tasliyatan li rasulihi don lallashi ga manzonsa wa da'a sai Allah ya fara bi Musa da Allah Musa li'anna ummatahu don al'umma Allah tana cikin mahimmancin al'ummomi tana cikin waɗanda an al'umma masu yawa ba da hazin umma in dai bayan al'umma annabi Muhammadu to al'umma annabi Musa wa saraka ta cika fa Allah ya ce ta ambata wa irna da rabbuka lokacin da ubangijinka ya kira Musa ai uskur ka ambata liqaumika ga mutananka ya Muhammadu ka ambata mu zalika alwaqt wannan lokaci wa ma waqa da abin da abku ba'dahu bayanai wa huwa abin da Allah ya ce Musa aniti ai bi ta tazoma kauman mutane zalimin azalumai bil kufri da kafirci wal ma'asi da sadi sadi wasu da kuma bautatar da bani isra'ila wa zabi abna'i da yanke ‘ya'yansu kai jama'a to zo musu suwa na mutanen azalumai ƙauma fir'aun ala taqun in ka zo musu waɗannan mutanen da ake magana ƙauma mutanen fir'auna ma'a mutanen shi ba su ɗaya ba haɗa shi badul min al'awwal aw bayanun lahu ko ko bayan laga fir'auna wa fi dilalatun ala istihar fir'auna wannan ya gwada fir'auna ya shahara wa qaumahu da mutanansa bi zulmi da zalunci wa duguyani da tsallake iyaka لأن البدل مقصود بالنسبة والدلالة البيان على المعنى المراد من الكلام أو فهم da an muradi daga magana cikakka ka ce musu ala ya taqula Laha, sin ba jin tsoron Allah shi fir'aun da mutane ne da da'ati ɗara Allah cewa Allah da'a ko duhu su kada tashi wa mai kaɗi fi ta'jibun min tamadil kawai na akwai mamaki na dogewa mutane su zulmi cikin zalunci a ghairi nazili na ba su dubi fi awaqibil umur ƙashin al'amura Mutum ya sa zalunci gaba ya zama shi a tagolai shi a shaji'inai shi a ta shi a ta shi a tagwandonai wannan akwai ban mamani wal jumlatu mustanifatun tuhidu alla adam takawa lalle rashin tsoron Allah har da kuma ala zulmi rashin jin tsoron Allah shi ya ta da su akan zalunci ƙala ƙala rabbi ni. أن يكذبون قال موسى سأل موسى يا رب أبنجي إنا زوا تلا أن تلا آيكي أما إني أخافني نجم قرآن يكذبون سكريتان بعد أداء رسالة لا بيننا لا منظر شنا بلا أبين لك أيقول سكريتا إن أن كريتا لني إن أن كريتا أبين لك أتشي تقابل فهو ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ya ubangiji in an karyata ka abinda ka aike da shi ni fadi aka ce karyata to waya bi ko sadari na kumci min takazibin na karyata wasu ligaran wala yan dalil lisani halshi na bai sakuwa bi ada risala lil uqdati min kulli Allah fiha wala wanda a cikinsa. ya Allah cikin mutane akwai mai zafi akwai mai sauki fa arsil ila harun Allah a aika ma da dan uwana a gama mu aika mai majita da rattaba ya jeranta dan mu'ahidi wato har dan uwansa ilaihi zuwa gare ala uburi salasa akan al'amuran na farko hauta kazibin tsoron ƙaryatawa ya an karyata alai musa alaihi salam to abinda za shi wa sai wanda ya gani hmm. mutum na isasshe kuma yana ihwala da kowa hmm. ya ce ƙirji na zai kunci kuma harshe na bai buruwa yi magana don shi ya an karyata ya sarki a shi wani ƙirƙalibi da ƙuncin zuciya in fi'ala anhu ya da kwatatin lisan da kuma ƙaro kullewa harshe bin ƙibar da dakushewa a ruhi rai ilal ba ila baɗin zuwa cikin alƙalbi zuciya inda liƙi kunci kunci ne da haisu layan ɗin kuma da bai iya magana da an laha idan ta ma'ad idan ta haɗu masasil haja sai bukata ta shahu ila ma'inin zuwa ga mai agaji hatta la ta tallu da'awa har yanzu zan da'awa ba ta kare ba walaysa tawaqquhan ba kai tsayawa na ba ga lai Musa fi talaqil amr a cikin karba umuni a annai Musa ya karbi umuni yace zan tafi amma ubangiji ina jin tsoron su kare ta ni amma kan tafi a an riga an gama don haka ya ubangiji ya an kare ta ni kirji na zai kunci harshe na bai sakuwa a aika ma Harun shi ma ya zama manzon Allah kuma ka hada an tare shi zama mu'ini gare ni jama'a Allah ta'ala da kowa bal alama maqulatan neman taimako na alam tisali bisa kama umurnin sa wata bihi da shi hi uzuri uzuri ne ya kula zahabu ne zan tahiyar sa ila hasmin zuwa ga bukin husuma ala ya karatin bisa ga walke wa tawfurta da kuma cikat ibdatin tanadi na na sabubba wannan tun kaga ya ga haka kenan sai da an kai tanadin hujjoji kuma dama dai dama ni canza dan gida nake amma mun samu dan sabani ce ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا آه. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون يا ubangiji ولهم علي ذنب كما akwai laihi garan zuwa gare su bi katalil qibbi da kashe baqibbi minhum cikin su ba kawo ina jin tsoron an yi katul zuwa na aimin raga a kashe su kashe ni bihi da shi ke sasan wasa abin nan ramuwa kabla tabligi da'awa gabanin in yi da sako inda ala bari sai na yi da sako a kasan babu komai amma ya zama ga ajiya ni an gaba da ni ga wanda zai yi sako haru ke walaysa li ala fi fi'in kudura in duniya ta taru ban da iko iya tun kuɗi su wasu sai da su'ali sai ya dan da sa irsal harun aiku harun bayan ilali tsakanin dalilai na waɗanda illoli li Allah ya tawhama don ka ayatu don ka azaci min zahir kalami zahirin magana sa ta'allul wal dalili wa hadhihi rabi'a wannan ta hudu istidfa'un tunkudewa lalil baliya ga musiba almutawaqqi'a alaki tsammani kama Allah ma ta kaddama abin da ya gabata istizharun bayyanawa la wasim dadin da dadi fi amri da'wa a cikin al'amarin da'wa qala ta'ala Allah yace ijabatan lahu amsawa ga annabi Musa ila dalbatayn zuwa ga biladu du'adi da alƙawalin sa lidam'il lazimi don tunkudewa lazimi arada a hukun kudewa sai an hauhin ga tsoro wa ban mu da haɗawa a fi ɗan uwansa ilai zuwa gari shi da sa'ar wajen manzanta Allah ce kalla a irtida kwatsuwa an haufin katalin ga ƙoron kashinsu an kai alifinsa alartida a ƙaunar kwas a ba kai kutai an ta kaiwa kuka ɗan uwanka wafi ta galibar hadiri na amalin da hadiri alar ga'i filai ɗaɗi kutahi bi ayatina da ayyunmu inna ma'akum mustamina mu muna saurare tare da ku ma ta quluna abin suke fadawa gare ku wa ma ta qulu abin da kuke fada wa ma yuqalu lakum abin da ake fada gare ku ujuriya an gudanar da alabi Musa majaral jama'a ta gudanar jama'a aw muradin ko ku abin da muradi antuma wa man ursultuma ilayhi kuwa da wannan an ka aike ku zuwa gare su wal ma'iyya ma'iyatu hidd ma'iyar da Allah ce muna tare iya ta ta tsarewa wa nasarin taimako wa abara kuma ibara alis sama'i ga saurari bis sama'i da saurari mubalagatan non kai matuka fil wa'adi ga alqawli bil i'anati huwa habaru sali aw huwa habarun wa ma'akum ghayr mustaqim fati ya fir'auna fati ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin malakin sarki ya ce ku tafi zuwa inda fir'auna sai sun ka zo ba fir'auna hasahu zikiri ba da qaulihi ani iti ku zo ma tsoban mutanen zalimin azzalumai dalalatan ala annahum qudwatuhum wa qala annahu qudwatun wannan shine qudwasu wal qawmu su ko mutane tabau masu bi da shi ne qudwa abin koyi mutane su a masu bi to in kun taifa ƙula ku ce in namuwa! A ina kullum minna kowane guda cikin mu rasulun rabbil alamin manzon abongin ta da kaina ilaika zuwa ga zuwa gari ka ya fir'auna wa amara da rasul kuma ya farada da manzo ya faɗi shi guda listihadil mursal bihi domin wanda an ka aika gare gudana annabi Musa manzon Allah annabi Harun manzon Allah baka annahu ma wahidun kama gudana aw la annahu mazdarun wasifa bihi la annahu mushtarikun bayna mursali wa risala ka qawli ala ablik aba amrin rasula amma magana larabawa kenan in ba za ka iya ma shi a ba ba wato wani saƙo? wa kaulu la karka zabar wa shuna ma na faha indahum bi sirrin wala arsaltum bi rasuli wato duk da yana gwada wato manzo guda ala iya ambata tai kuma koda suna da biyu ala iya ambata kowane manzo daban-daban ai bi an أن أرسل معنا بني إسرائيل annabi musa ya ce allah abin da ya ce an ka saki ma'ana tare da mu ila zuwa ga sham bani isra'ila yayan annabi yaquba ai halahu ku kwanci su ga daure da kai musu wa 'an mufassara da talammu li irsali ma'anar al wa bala bi wa in kana al garab al asali da'watun ila allah li'annahu ashalu alaihim ya sauƙi gare su fa bada bihi ala wajhi lini sai ya fara da shi da fuskar taushi fil ga magana ka saka mula bani isra'ilan ko ba da su gidan ubansu ka babbautar da su ba ba yi na ba ƙala. Wala aran rabbika fina walilan wala bista fina min umurika sinin Musa ƙala, Fir'aun sai Fir'aun ya ce da Musa ga Allah Musa ba da lama aka yaku bayan sun zo mai wa ƙala da hudu faɗa mai zalika wannan ya ce musa alam nura ka fina ashe ba nan mun kare ne ba cikin gidajen mafi manazin na gidajen wani na kana ɗan ƙaramin yaro ɗifin ɗan yaro ƙariban kusa min lura ga haihuwa ya an kai shi gidan fir'auna ba da faɗa miki bayan an yayi shi wala bin ka zauna fina cikin gidanmu min umurka na rayuwa ka fi shekaru masu yawa salafi da shekara talatin talbasu malabisuna kana karma abin daure mu duk sutura da wa'auna ka daura ita musa ka daurawa wa tarakabu kana hawa maraki bala adaba hawa mu duk godiyar da fir'auna ka ita musa ka hawa annabi musa alayhi salam wa fa'alta wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin musa lamun bakka ba kai wa fa'alta ka aikata fa'alata ka aikin ka allati fa'alta wanda ka aikata ni na na aikata lulkibdi kashe baki ne ba kai na kashe muna kashe mun dan uwa ba bakahu bihi ya zarge ni da shi ba da manni ba ya mai ya mai goli mu'azzama iya yana girma shi ni kawai yi min hawasu yana gwada wai yana cikin sa ƙila kana habbazan lahu wasmuhu fatul ya kasance dan tuya waina gare shi suna ne a ce mai fatul don haka shi na ita kashe muna ɗan uwa wa an ta minal kafin kuma kai kana cikin wasu hakahirce billahi da Allah in su fa'alta don ka aikata ma haramahu abin da ya haramta min katalihi na kashe kwatuna muna tare da ku Auko kuma ga wani tafsiri minal jahilina wa anta min al-kafir ai kana cikin masu musu ni'imati ga ni'imata da ni alaika gare ka bi tarbiyatar tarbiya hmm. duk abin ga ni'ima da ka tashi ba kashi kowa ba sai dan uwana wa adam al-istibhar kuma kai ban bautatar da kai ba wa gararuhu abin da agar lil fir'aun bi hadhihi al-muqaddimat wa anna muqaddima ar-raza'il qasata tabida musa nisan ta anni musa an maratibin ilmiya gabarin eh, aliya gabarin martaba daraja madawaki ya umuman wa ara an risala balle shi kai ga cewa manzon Allah kun gane magana ga sharan fage na yake yana so ya ce Allah Musa ma swabo dan swabon Allah na eh, balle akai ga cewa annabi Allah kai so ya rauna an san duniya to mutai قال فعلتها إذا وأنا من الضالين Musa annabi Musa ya ce fa'altu na aiwata wannan abin na aiwata izan zarahin nan hina izan zarahin nan wa ana min ad-dawalin a lokacin ban da shari'a jahili da ban san shari'a ba wa atani Allahu ba'da zalika al Allah ya bani ilimi bayan wannan wa risala Allah ya bani manzanta aw min az-zahilina ko kuma qala fa'altuha idan wa ana min da dhalin da aikata ta sannan ina cikin waɗanda sunka sunka abin ga gwabce musu hankali daga musu a lokacin da ke aikata wannan aiki na shagaltu amma ya ulu ilayhi wa kazu ga abinda wannan zungura da nuwa mana bakin da abinda ku za ta komawa ai aratu naniya bil larbi da wannan zungura a ta'diba ya mai ladabi fa da sai ya baya ilkatin zuwa kashi fir'auna kuma amma duk da an kai haka kun bani na zauna lahiya to ci gaba ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففررت سينقود منكم غريكم دون كنا بيا بوليا لما يبقوا لوكتين نتورشيكم نتهياتا إلى مدينة da can ma da yana hawa habali rabbi hukuman ubangiji na ya bani annabta ya bani hukunci ala nasi akan mutane li'anna al-anbiya don annaba hukamu ne masu hukunci ala nasi huwa yatadammalu al-ilm ya qumsa ilmi aw hikmatun ko hikima huwa al-ilm shine ilmi huwa ilmi shari'a shine ilmi shar'a waja'alani min al-mursalin kuma Allah ya sanya cikin waɗanda ya ba sako sun kazanci kadu jikadu don haka jikada nake zuwa gare ka fir'auna fa badala ma ta shabbasa bihi sai abinda fir'auna ya roki ya riki ya rata ya gare sai baci duk share fagen da yayi ya ka watsa cikin kwari ruya an ruwaito annahu labisa annabi Musa ya zauna fi cikin salasi na sana shekara 30 bayan zakuwa gidan fir'auna duk abin da an ke zaman fir'auna Musa gidan fir'auna tare da jama'an nan shekara ta 30 ta Allah su wannan abin da ka faruwa ya faru na dan uwane da yace Musa ka taimake ni ga wannan mai son sai ya azamin kaya da yazo ya raba fada sai ce mai kai tsaya sai zungure sai ya mutu sun maharaja sannan annabi Musa ba ala qatalin tsayi bayan kashe bakin danga wala bisa ya zauna fi madayin can madayin inda annabi Shu'aibu ashar sun shekara goma nawa kenan sun ma'ada sannan alai musa da ilayhin zuwa ga fir'auna ya da'uhu yana kiran su ilallah zuwa ga allah da can allah ce ta inda fir'auna ka kira shi ba daga rai ya gudu ba an ka ce koma can idawa to alai musa ya zauna yana kiran su zuwa ga allah talatin da shekara talatin ku haɗa min nau kenan fa ga raka fir'auna allah ya lusar da fir'auna an kai mai mako annabi Musa alaihi salamu Allah ya kera da shi da shi mutane ne ya dawo da shi mutane sun kai kwana sun malabi sun ne zauna ne cikin Masar ba da Fir'auna bayan Fir'auna 50 shekara 50 shekara nawa kenan eh, sun so a shekaru annabi Musa wallahu a'lam Allah shi yasa asiri litahiri to ci gaba وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ولما رد ما أراد به فرعون من قده في نبوته لوكة الأنم موسى يرد ده بنت فرعون يا مرادا na suka ga annabta annabi Musa a wannan daga farko min alqatil na kashi karra sai dauki alama wa adahu bisa ga abin da ya bai alkawali min ni'ima na ni'ima alama addahu bisa ga abin da kida ya mai min ni'ima min ni'ima ta ni'ima alai gare shi yana bihu yana falkarwa ala annahu bil haqiqati da haqiqa abin da duka yi min niqibatun azabata da kauli musabbaban annabi domin shi adalilin wannan wannan hitna da kauli wa tilka at-tarbiyatu mubtada'un wa rahaban waccan tarbiya da hake magana ni'imatun kace ni'ima fi zahiri ga zahiri da mundu hala kake gol da ita alayya garan wasifa lil khabari wa fil haqiqi wa hiya fil haqiqati ga haqiqa an abatta don ka bautata da aita abidi ka bautatar wa bani isra'ila ƴaƴan annabi yaqub an yi alafinsa ala bayanin tilka ai istahasum ka rike su abidan bayi wa tazmu kala yanka amla ahun yayan su wa hu sababu shi a sababi fi husuli a cikin saduwa ta fi tarbiyyar ka cikin tarbiyyar ka ai yankan diya kake yankan da kake wa diya shi yasa hannu zo gidanka in ba don haka mi zuwa mi wala da wa bi za ta ja'ala ni don haka sanyani musi'a bi lawa fi muqabilati ihsanika cikin mm, abin da muqabala da kyautawa ka wa aina al ina kyautawa ka fir'auna bal anta musin kai mai muna nawa na izwan laulan ta Allah baka aikata ma fa'alta abin da ka aikata min qatl al-amla ina kace iya kuntu da na zama murabbi a bare no fi ahli cikin gidan uwayena wa inna ma awrad al-hilab ya kadaita da magana Fita tamunnuha wa jama'ahu fi al-awwalina la'alla al-minna qalat min don ya zama da gare shi wa da don haka abai sa bai harunu ba don bai harunu ba a rene gidan firawuna ba Wani firaru haka ne kuma bai sa bai harunu cikin gudu ba Wani khawf haka ne bai sa bai harunu cikin tsoro ba minhu wa min qaumihi daga cikin mutanensa. wa qala farra'u inna Hazar al-kalam iqraru wannan magana iqrari na wa da hujji min Musa daga Musa Allahu ubida bani isra'ila shi fir'auna ya bautar da bani isra'ila wa ya ya'budu amma bai bautar da annabi Musa ba wa arada mukafa'at sayni ya kyautatawa da ihsanihi kyautatawa tai wato yayi niyya a saka da ihsani kyautatawa tai ne irshadi shirye da shi ila dariqin sawabi zuwa ga hanyar daidai abinda annabi Musa fir'auna yayi mai to shi na yayi niyya shi ko shirye da auna ko muka hanya ta kwarai wa min al-mufassirina cikin masu wasara an ce man qaddara awwal al-kalam amru al-istihwan lil inkari a'a fir'auna ya ga ya yi take take duk abin da ya fara annabi Musa ya kashi kwana babu inda yake wayawa sai cika baki qala fir'aun wa ma rabbul alamin wato in an ka zo ana magana ta girman arziki in abu ya rikice sai koma wala قال فرعون سي فرعون يتي da Musa ga annabi Musa lamma sami jawabu lokacin da yi jawabi ma da bihi abin da take da shi wara'a anna Musa lan yar'u ya ga Musa zalika da wannan shari'a fil itiradi wato wannan mashiga ga wannan gittawa ala da awahu akan da'awarsa mutadi an yana mai fara bil da yin bayani an hakikatar musul ga da hakika na abin da an aiko shi bi kauli to sai ce kai ka ce an aiko ka shin wa ma rabbul alamin wa ubangijin talikan allazi tazumu annaka rasuluhu wanda kake cewa kai manzo ne na ai ayu shay'in wal ira abu la huwa qala zalika annabi musa an fir'aun ya faɗi wannan magana ta allutan domin wahalarwa la istisalin ba don shiryawa ba walamma lam yakun as-sabilu lil khalqi lokacin da zan babu hanya ga talike ila ma'rifati zuwa ga sani hakikati na hakikanin ta'ala wa inna ma ya'rifuna suna sanin Allah bi sifatihi ajaba Musa alaihi salam bi ba'dha sai Allah Musa ba da amsa da sashenta don ba iya sanin Allah sai da sifarsa ko to mutai قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال النبي موسى فرعون كسولاريني ubangijin nan da ya aiko da ubangijin talikai Rabu samawati wal ubangijin samai da kasa ko kai kai su wa ma bainahuma da abin da tsakanin su har da kai ai khali kullu zalika malikin dukkan waɗanda abubuwa wala budda an takuna mumkinatu ba makawa daga ta zamo kasantatta wa haliku mahalicinta wajibul wujudu, wajibin samuwa mukhalifun laha ya saba mata wa yakunu khaliqul jami'i lil alamin shine mahalicin dukkanin talibai mustahiqul ibadati wanda cancanci ibada min gare su amma ga magana in kuntum muqinina in kun zama abuta yaqini alzawul ilqal ma abuta kankan cewa ai muhaqqiqina masu ta haqiqi li ahwalil ashiya ga halayen abubuwa bil'adana da dalilai to ga ubangijin talikai nan fir'auna قال لمن حوله ألا تستمعون قال فرعون سي فرعون يتي لمن حوله قال أجيه من الأشراف لمن يما هو الذين يهيدون أسمع كيوي به دشي don fir'auna in ya zo zauna kewaye shi akai wawan hamsu mai aka su ne 500 kujera 500 a akwai majalisar fir'auna in ya zauna a kewaye shi ta sayin baki yana cika baki yana shaƙa iska sai ce mu Allah aljihi ne ala wuni shin ba kujin jawabu jawabi ne Allah allazina yudabiqu su'ala wanda bai dace da tambaya ta ba sa'altu an haƙiƙati na tambaye akan ne, ubangiji wa ajaba ya ba da amsa bi af'ali da ayyuka ne ha na قال ربكم ورب آبائكم awwalin Kala Musa, Annabi Musa ya ce rabbukum ubangijinku shine Allah wa rabbu kuma shi ubangijin abaiku ubanninku al-awwal na farko. Atabi haza ya zo da wannan wa in kana dahilan bima qablahu. Tunda an ce kuma ma bainahuma ko. Hmm. Ko ne ya shiga cikin abin abin nan gaban sa. Li adam imkan shak. Don rashin yuwar kokanto fi ibtikari a cikin wadatuwarsa ila musawwar al-hakim zuwa ga musuran ta mai hikima huwa awdahu wa aqrab ya kusanta lin nazib inda ta'ammul kullura wali annahu ya gizo fir'auna don yana hasalar da fir'auna waliza qala qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum ta'adanu Ƙala fir'auna sai fir'auna yace inna rasulakum allazi ursila ilaykum kun galalle ho manzon gala kun an kai ku zuwa kai yayi da kai ne inna rasulakum allazi lalle manzon gana ku da an ka aiko Allah zai ursilu da an ka aiko ilaiku zuwa gare ku lamatul mahkushina yatakallamu bi kalamin la la yaqulu yana magala da magala wanda bai faɗa la yaqulu al-aqil wanda mai hankali bai faɗinta ku jiya wa adahu ilayhi ya jingina alai Musa zuwa gare su da Allah tanziyatahu rasulan domin an bato ne manzo ga annabi Musa ala wata ta hukumi duk inda ce malam Musa manzo to wajen jancina kushe awo قال قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال أن موسى رب المشرق وبنجد مبلرانا والمغرب لمفعلتا wa ma bainahuma da abin da tsakanin su wato kenan mira al-misali zalika bi itiyan shamsi kenan ya ya faɗi cewa um, rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma min dinnan ra'a ya tsara misali zalika masalolin wannan bi itiyan shams da kuwa da rana min al-mashriqi hatta yablugu hayya hayya yadda ita ila al-maghribi zuwa muhallatta ala wajhin nafi bisa ga huska ta amfani da tantazuba bihi umurul kainat domin al'amurra na halittu ta tsaro da wannan to wannan mai haka shi ubangijin ku in kuntun ta gani kun kula da hankali Ko ya ce inda matsayin da rasulun kuma lazai wasu alaikum la majanun eh, to ubangijin nan wanda ya abin nan a ubangijin makullar rana da ranar mafaɗar rana da ranar da abin da lakaninsu amma kuna iya gane haka in kuntun taƙi ne in dai ba ma ku tarbiya kuke ba su kuna gane ba in kana lakum aqalu in akwai ni gare ku alinku kuna sani Allah jawaba laku ba wani jawabi gare ku ko zalika sama haka mun gane karatu to Allah ya gane da ya ya rama mm la ko la jawaba ko Allah jawaba lakum fawqa zalika mun hadu wannan la alku don suwa awalan farko summa summa lamma hasharuhu lokacin sun kamuna nashi hashanahu imanu muna su wa aradahu sun gitta mai bi misali bakalin da irin magana su wala za adala fir'aun don haka fir'aun ne baudi al muhajati ga hujjit hujjateceniya ya koma ila ta'dili zuwa gabar tsoro yanzu ya kasa dalili bai yawa yanzu tsoro zai bai wallahi ka maka ko mu halaka ka yace ni yanzu ya kwana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 Allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu Allah ya samu hira wa'annan ayyuka a gidan aljanna kamar yadda aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan tambaya daga jihar Neja ta ce ita ce mijinta ya kasance ɗan kasuwa lokaci bayan lokaci tana aron kuɗi a wurinsa ko kuma ta ɗauka cikin kayan da yake sayarwa kamar irin katin waya da kilin da sauransu ta ce amma da sunan bashi ta ce sai dai kuma ba ta biya ko da ya tambaye ta ta ce shi ne sai ta ji an ce idan mace ta karbe wani abu ga mijinta da sunan bashi ranar alkiyama dole za ta biya wannan ta ce to da Allah shi ko wannan maganan gaskiya ne sannan kuma akwai bashin da idan mace ta ci ga mijinta Allah ba zai tambaye ta ba to a yi kyauta makan kirki tambaya mace in ta amshi kudi ga mijinta aro ta amshi kudi ga mijinta aramce ko ta amshi wani abu wanda yake sai suwa ta sayi to ta yi kokari ta samu ta biya don cewa ta yi ramta mata ba cewa ta yi bata ba musamman abin nan ba na tana ba inda abin miji in mata ta amsa ba ta biya ko kuma inda abin miji na mata na duwata gada ma ta yi da shi to da shari'a ba ta cewa in miji ya koya ya aji abi ne cikin hirzi mata ta sai ta ɗauko abin nan in ya kai ta kotu ana kace mutane. don haka abin da an nashi nashi na in ya baki ya zana yi. in kiramci kuɗi ne ki ki ari kuɗi kiramci kuɗi ne ki biya in ki sai kayan da sayarwa ki biya in ba ki da to ki nemi shahi ne kuma shi na ya nemi mm. abu guda an ka samu in mace miji bai ba ta abin da ka isarta. kuma tana da hanyar kai ga abinai bai shina ba to tana da ɗiba abin nan ta yi amfani da ita da ɗiyanta gwargwado da kyautatawa hindu ta tambaya annabi sallallahu suna mata abin su bayan Da ce lallai abin su yana ya manzon Allah namiji na shahid baya ba da abin da ke isa ta ishi iyali na shin akwai lahi in na ba daga dukiyarsa manzon Allah ya ce huzimin malihi ma ya kafi huzimin malihi ma ya kafi Ya kafi iyalaki amma bi ma'rufin don haka in dai aruna ki to mayar in ramce na ke mayar Allah ya taimake mu wanda ya ce mutum uku ne suka samu accident ya ce amma biyu suna bisa hannunsu ɗayan kuma ya yi auren hannu kuma sai Allah ya yi ma shi wanda ya auren hannun rasuwa ya ce yanzu su yancan da suke bisa hannunsu za su yi mishi kafara akwai aron hannu na ganganci akwai aron hannu na ibjiraran dole to sai an duba an ga wani na domin wanda a bisa ga hannu ne bai tunanin wani abu ya zo mai ta gaba to in ya zo mishi ka gaba aiki ne na amma akwai na ganganci akwai na tilas a hannu don haka in ya zama na ganganci na to shekai shi kai ne da shekai kai ne mahalaka tun da ya sani mutum shi gaba da gaba da mota ba a kwashe alaya, ko ana kwashe su sai ya gaba da gaba da Allah ya sauka na wanda shi ne azumi da niyya biyu ya ce ya yi alwashi duk Allah ya nuna masa ya rufe gidansa zai yi azumi guda goma ya ce ana nan kuma sai Allah ya nuna masa ya rufe gidan ya ce sai kuma ga watan zulhijja ya zo ya ce sai azumin kwanaki tara na watan zulhijja amma da niyan wancan alwashin da kuma niyan kwanakin zulhijja duya gama <laughs> duya ya wuri guda ya ce shi ko wannan alwashin ya yi a bayan hakan. ba kwalukan watan zulhijja yalliyanta da kuma azumin alwashi ya game ba ai ko da ramadana laye haka to ko guda babu wa inna wa bi ramadana fi gaira gairahu aw qada al hariji aw lawahu wa nazaran lam yujiz an wahidin minhuma ko ramadana na yi niyya yi ne na shiga ko guda gani ba balle azumin kwana goma na watan zulhijja wannan ku sai ku duba muktasar khalil shahi na ɗari da hamsin da biyar na'am wanda ya ce shi ɗalibin ilimi ne ya ce an kami shi wata tambaya ya ce kuma ya gari yarinyar da aka haifa ɗin da ibansa ya ce mata da miji ne suka yi aure kuma kowanensu ya taba yin aure a wani wuri ma'ana sun taba aure daban-daban sannan kuma suna da ɗaya ya ce amma su an ɗauki lokaci allah bai ba su haihuwa ba ya ce kuma gashi suna tsananin son su haihu tsakaninsu sai suka je asibiti aka samu wata budurwa aka shirya da ita aka ɗebi ƙwayoyin halittarsu aka saka mata ya ce ana nan kuma har cikin ya girma kuma har aka haifi ita wannan yarinyar ya ce to yanzu malam menene matsayin ita wannan yarinyar da yawata daga cikinsu sannan wa take gado kuma daga cikinsu abin da nuka son in sani ƙwayoyin halittar wa an ka sama wa shin budurwa an ka sama ko ko su an ka sama na budurwa nasu aka ɗebo da shi da mata sai aka samu budurwa to dama ƙwayoyin halitta manina kuma abinda an ka ce abinda Allah madaukin sarki ya ce cikin suratul insan inna da al-insana min nutfatin amshaji amshaji garwayan namiji da mace don haka a akhlaqu min ma'i rajuli wa ma'i mara muqtalidayn da aka ɗibi kuma ba da za a yi a ce ƙwayoyin halittar mace ɗai a sama mace ya zama ɗa sai an gama na mace da namiji to sai aka saka ma ita budurwa na kuma tattahi ta haihi yarinya mm. to haihuwa ita wagga mai haihuwa budurwa ita haihi diya mm. amma diya ta namijin gata da macen ga don sai amshaji garwayen maniyin namiji da garwayen maniyin mace ko kwalba an kasa su yana iya zama halitta sai dai ko tare ko kasa zai tare inda an haƙar waya su don haka fakewa ya yi cikin mahaifarta wakaci an kayi shi ko fakewa ta cikin mahaifarta an kayi lokaci a halitta ana iya samun wannan in ba ta kare haila ko wannan kwayoyin in ba a ɗauki kwanukan suna kai goma ba don haka idan mace tana son ta samu ciki to in ta gama haila ka a loki lokaci ba ta kata ba ta samu ciki idan tana son ta kauce ma ɗaukar ciki in ta gama haila ta ɗauki lokaci ba ta geta ba in Allah so aka taka can ga ba ta lokaci saboda wannan kwayon halitta sun yi abin Allah ya gane damuwa wanda ya ce da Allah malam muna neman ƙarin bayani akan hmm. yadda ya kamata sahun haraba masallacin juma'a ya kasance hmm. ya ce shi idan masallaci ya cika za a ɗaura sahu ne daga yamma ta wajen masallaci ko ko a'a za a yi sahun ne ta gefe-gefen masallaci sannan ya ce kuma ya ga wasu wani sahu bai cika ba sai a aza wani ya ce ne matsayin wannan a ah, sahu ana fara shi da zai ƙure a faro shi daga dama in kuma liman ya azalla za a fara sahu daga baya gari a yi dama sannan ya cika sannan a yi hagu idan masallaci ya cika to ita rihaba in ba wadda adda sahu ba ai galibin waɗanda sun ka zo cikinta sun zo an ta sallah don haka sahu za su wara shi gwargwadon inda ya fara ta cikin kusurowin masallaci har ya kai ga rihaba wanda an mai faɗi yanzu kamar rihaban nan ai baya ya nan yalwa ya nan yalwa ya hi dama da hagu yalwa don haka shi gini ya ka zo to za a fara sahu daga nan a kulla da sahun da nan sai tafi in ya cika wannan su ma annan sun ka zo su fara da wannan shi ma ya tafi amma kada a yi daban-daban Allah gane da wanda ya ce shin rike sanda ga liman yayin hudu ba dole ne ko ko ba a rike ba babu laifi a musahabi na ya zo a wani hadisi na hakam bin hazm radiyallahu anhu ya ce shahid na juma'ata مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس رواه ابو داود يتنا على الجمعه تعالى من منظوم الله اما وقت النبي لا هدبا يا دوغرا كان سندا yana ba da ƙarfi gare shi domin akwai idanu na mutane ko kuma baka wannan hadisi ya tabbatar da rika sanda ga liman wakacin hudu ba ko kuma baka idan muka koma a cikin fitur malikiya muktasar khalil wurin da yake magana akan abubuwan da an kaso ga juma'a yace wani diba tahsinu hay'atin ila hayya kai ga wata wakon ala qausin wa tawaqqu'in ala ka qausin an so ga liman ya wata da ko mamu ya wata tadda adonsa yana magana abinda an kaso har ya kai ga inda an kace kuma an so ga liman ya bada ƙarfi akan baka amma baka da yace ala ka qausin ya bada ƙarfi ga kamar baka kawo din nan tajimi da shigar ya shigar da asaihu wal asa ya shigar da takobi da sanda domin idan kawo tashbihi ya zo wajen fikihu ba abu guda aka yi ba ya shigar da abu sun kai kama da shi wata waƙo alaka ƙausin alaka ƙausin wadda aka lattar kawo asai wal don haka wasu malamai ga wasu littattafa na fikihun shari'a musulunci suka ce an so liman ya dogara ga sanda wakacin da ke hudu ba ta juma'a an so ya tawakku iya dogara ga takobi lokacin da ke hudu ba ta yaki saboda haka dogara liman ga sanda wajen hudu ba an so shi Allahu a'lam wannan ya ce malam bakin ɗan shekara nawa ne idan Allah ya mishi rasuwa ake mishi zaman makoki a shari'a idan Allah ya sa an kawo mutum rasuwa ya danganci musiban nan ta mutum matsayin musibar da ya ɗauka ga wannan mutuwa su wannan an kawo mutuwa don haka sai ya zama ya zama gamamme ga mutane idan aka ce wani Allah mai cikawa in ba mutum na wanda ya kammala ba to ba cika zama ba sai dai a yi gaisuwa tsaitsaye don haka ya danganci matsalar shi wanda an kawo rasuwa domin musiba ta ta same shi ana son a zo a yi mai gaisuwa a yi mai ta'aziyya a roƙa mai mamacin nan nashi a roƙa mai rahama shi kuma a hankurta da shi yanzu an ɗauki cewa sai wanda ya kammala kamar kila ya aure ko ya kai baliki ko murafiki wanda yake al'umma sun san da shi haka mace in ta aure ko ta kai baliga wanda take lokaci an da hidimarta haka ta ɗauka amma musibar mutuwa guda ta tarsa rayuwa sai da ya danganci halayen mutane na ganin wannan musibar ta nauyi wallahu ala sai mai tambaya na karshe ya ce mutum ne yake da ɗiya mata guda goma ya ce sai ɗan ƙaninsa namiji guda ɗaya ya ce shi ne sai ya ba da kyautar gidansa da gonakinsa ga waɗannan ɗiyansa mata guda goma da kuma wani jikansa yace saboda bai son wancan ɗan ƙanin nasa ya gaje shi yace to Allah malami ne ne matsayin wannan kyautar ah idan ya ba su kyauta yana da rayuwa sun ka amsa shi kenan kyauta ta tabbata ya fawatar da gadon wanga yaro amma fa gida ne da yake ciki da yace ya ba su a kyauta ya hita gonakai ne da yace ya ba ɗiyan shi kyauta ya bar nomansu idan mutum ya ba wani kyauta musamman gida to ishira'i ya kai sai ya hito ya bar mai gidan an ce yana iya hita tsawon shekara guda mai ciki ko kira'i ba a bashi bayan shekara in ya dawo a bashi kira'i to wani ala ya bashi kira'i amma yanzu ya hita kowa ya san an ba wancan shi wa in ya kun yakun mawdu'a suknahu yahaf fa ikila alahu hukumu wajen. wa man yasuhu qablahu wa ma qabal mawlahu mudlakan li tawrid arab yabdulu haqqahu bila khilafin in fatahu fi dhalika talafi wato idan mutum ya bada kyautar gida ne na zama to shi ta da gidan ne tilas ko yabba ko yabba in bai bari ba in ya mutu to gidan nan gado za a shi wanga da bai san ya samu kuma ya samu gonakin ga da ya ce ya ba su wa ya miƙa su ga hannun ɗiya shi ya zauna haka nan hannu sake in bai haka masu lagari yana nomansu to in yan mutu gado aka rabawa domin in ya zama su da an ka ba ba su amsa ba yana hannun uba wa man yasu qabla huwa da yake ya inganta karba wa ma kabal bai karba ba mu'lahu abin da an ka bashi mutlaqan ni tabridin saboda sakati a ran da yake jiro yabdul haqqahu bila dilal hakki ne ya bashi ko sabani ba in fatu zalika talafi in ya mutu ai ba ta tadaruku amma magana tadaruki ya riga abin ya kufci don haka in ya ba ɗaya na ya mika musu gonakin ga hannunsu gida kuma shi ta ya ba wanda ya ba inda ya lagudun wanga ya galai in ko ciki yake in ya mutu ana raba gado ko miko a kai wallahu ala kuma insha Allah da aka da lokaci don zamu dakata muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi sai dai da ƙarshe kamar yadda muka sani yau kusan yau talatin ga wata kusan watan ya yi kusan karewa muna ƙara tunatar da yan uwa da suka sawa bayar da gudunmuwa domin su ci gaba da taimakawa fi bayan wannan kuma akwai wasu bayan Allah da suka taimaka muna muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi daga cikinsu su akwai Alhaji Usman Al'umma ya ba mu naira dubu ɗari domin wannan aikin akwai Alhaji Isa Tunga shi ma ya taimaka muna da naira dubu arba'in akwai alhaji bashar katanga shi ma ya taimaka da naira dubu hamsin akwai alhaji attahiru tunga shi ma ya taimaka da naira dubu ɗari biyu akwai alhaji garba kan giwa shi ma ya taimaka da naira dubu hamsin irin su malam atiku gudan gaji duk wata suna ba mu naira dubu biyar su malam alasalu da malam muhammad saura shi ma duk wata naira dubu goma da ma sauran yan uwa da suke taimakawa haka ma yan uwa da suke cikin gurbinmu na whatsapp su ma sun taimaka da kuɗi fiye da naira dubu hamsin duka muna roƙon Allah ya saka mu kowa da alkhairi sannan kamar da muka sanar da ma duk wata muna shan mai naira dubu ɗari da sittin cikin wata biyu akalla mu sha man dubu ɗari uku da ashirin kunga kusan wata ana kashe kuɗi da yawa so muna roƙon duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya samu hirar wa'annan ayyuka a gidan aljanna da ƙarshe akwai 'yan uwa da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a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 Yeah. برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب سبحان ربك رب على المرسلين والحمد لله رب العالمين